الله على إسلامه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دوا ما تبارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da arzikin halara wannan majalisi namu mai albarka wanda muke karatun alkur'ani mai girma tare da fassara kan fahimtar magabata majalisar da yake wannan masallaci na juma'a da tunawa da shekh abubakar Muhammadu gumi allah ya kansa da rahama masallacin da ke nan unguwar kasuwar kaji a cikin faryar garin azare karamar hukumar katakun a bauchi najeriya yau muna majalisi na uku kuma rana ta uku an sha ruwa na uku da wannan wata mai alfarma na Ramadan. Lissafin hijira ya kama dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shida. Wanda kuma a lissafin kalandar boko ya kama uku ga watan uku. Watan Maris. Miladi haɗuwa na ta alaihi salatu salam shekara dubu biyu da shekara ashirin da biyar. Muna karatu a cikin Surat Ibrahim alaihi salam. jiya mun yi karatu zuwa aya ta hudu yau in Allah madaukakin sarki ya ba mu shi za mu karanta daga aya ta biyar gabanin nan kamar yadda aka saba akwai karatu guda biyu wannan takarda ta farko tana cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya alhamdulillah yana neman addu'a yana ciwon kafa yana zuwa wajen tafsir yanzu kuma baya iya zuwa ba Allah madaukakin sarki ya baka lafiya Allah ya yi maka wannan ciwo mai sanya ciwon ya zama kafara a gare ka Allah ta'ala ya kankauta baka lafiya sai ka kara hakuri domin ka samu lada sauran marasa lafiya mu Allah ta'ala ka ba su lafiya a gida da na asibiti baki daya wannan yake da fatan an sha ruwa lafiya alhamdulillah yace yana tambaya akan addu'a a sallar tarawih kwanoki a kunutu mutane bayan an tabo daga hukun kafin su jaya to ba mai faɗi tambaya ba a kana tambaya a akan halittun hakan ne ko mustahabbancinsa ko kuma yaya ake yi din almuhim ya tabbata a sunna kunutun mutane wato addu'a ce da mai sallar dare yake yin ta a raka'ar ƙarshe ta wuturi wacce ita ita ce ake rufe sallar dare bayan tagowa daga rukuku wannan shi ya fi shahara kuma shi ya fi zama galibi amma idan ya yi kafin rukuku babu laifi amma dai ya fi shahara kuma ya fi dacewa bayan an tago daga rukuku shi wannan kunutu ya tabbata cikin hadisin jikan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma yace Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni addu'ar da zan rika yi a cikin kunutina ita ce Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قبلت وإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وعليك ولا يعز من عليك سيدي لا مزال منك إلا إليك يجي من Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karantar da shi wannan addu'a da rika faɗanta a sallar mutane. Yanzu da wannan abun an rawaito daga Alhassan Ibn Ali bin Abi Talib Allah ta'ala ya kare yadda a gare su da shi da babansa al'ummar musulunci sun karɓa nufin biyu. Bai kana ba a rawaito shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama ga yadda yake yin kunutunsa na wuce ba. Amma tabbatar wannan to shi yake nuna cewa ya zama sunna kuma ya zama shari'a mutaba da haka dukkan wanda yake so zai yi rashin yin ba zai cutar da sallar ba yin kuma zai kara inganta sallar kuma mutum zai samu lada mai yawa Allah ba to za mu tashi fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad arsalna Musa bi ayatina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله في ذلك لآيات لكل صبر شكور sai da ya gabata Allah madaukakin sarki ya ce a farkon wannan sura da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. kitabun anzalnahu ilayka bi tukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idhni rabbih kamar yadda aka aiki annabi tsira da amincin Allah ta bada a gare shi da alqur'ani domin ya fitar da mutane daga dukkan kafirci da jahilci zuwa hasken imani da ilimi to kamar haka ne aka aiki annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam da irin wannan sako kuma shi ma Allah ne ya aike shi Allah alkataccen sarki yakan labartawa ma'aikin tsira sallallahu alaihi wasallama labarin wasu daga cikin annabawa da suka gabata domin ya zama lallashi a gare shi da kuma kwantar masa da hankali kuma yana sanashe shi dukkan wani abun da ya fuskanta mara daɗi daga wajen waɗanda ake kira to ba shi kadai ya fara fuskantar haka ba annabawa sun gabace shi kuma an yi ɗauki ba daɗi iri iri alƙur'ani sai ke zama ta wannan dukkan lallashi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma adari ma yi faru bi wala Allah maɗaukacin sarki yace wala qad arsalna Musa ayatina hakika mun aiki Musa Musa ibn Harun nabiyullah mun aiki Musa bi ayatina Musa bi Imran mun aiki Musa bi ayatina da ayoyinmu an akhrij qaumaka min maka dhulumati ila masu nur da cewa ka fitar da mutanenka daga dufai na kafarki da jahilci ilan nuru zuwa aske wa zakirhum bi ayyamillah ka kuma tunatar da su da ranakun Allah inna fi zalika laayatin li kulli sabari shakur lallai cikin haka wato cikin ranakun Allah din akwai ayoyi ababen lura amma ga dukkan wanda yake da ɗimbin haƙuri kuma wanda yake da yawan godiya wannan aya kamar yadda muka ji Allah madaukakin sarki yana ba annabi sallallahu alaihi wasallama da mu labarin aika da yi wa annabinsa Musa alaihi wa salatu wasalam ya aike shi da littafi wanda littafin nan na tabbata cewa sunan littafin al-taura kamar yadda sunan littafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam al-Qur'ani to kamar yadda shi ma da littafi aka aike shi annabi alaihi salatu wasalam za shi ma annabi Musa da littafi aka aike shi bi ayoyina da ayoyinmu wanda ayoyin sun kunshi littafi shi a taura ayoyin da ke cikin wato ayat shar'iyya ayoyi na wa'azi da faɗakarwa da hukunce-hukunce da kuma ayat kauniya ayoyi na mu'ajiza wanda aka sanya a hannun annabi Musa wa domin jan hankali da kuma tabbatar da saƙon da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi to dukkan ayoyi da ayoyin littafi da ayoyin kauniya dukka suna cikin ma'anar aya Allah madaukakin sarki a wani wuri ma ya ce kisa ayatin bayyana ayoyi ta bayyanannu ya ba wa annabi Musa waɗannan ayoyi ya aiko shi da su don su zamo tafarki na wa'azi tafarki na kira ba a dika a sha ba ba a nan tsaya a wuya ba a'a aiki za a yi da su za ki jagoranci zuwa ga shirya shi ne shi ma umarce shi ka fitar da mutanenka daga dukkan zuwa haske kuma kamar yadda a baya aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fitar da mutane daga dubbai zuwa ake ta tafi da izinin su to haka nan ma ba za ka jira sai an zaki ne kama maka nan ma nan ma tun da Allah ne ya aiko shi da littafin da wannan sakon ko da izinin su ne annabi Musa zai yi da wannan sakon to daga cikin sakon da aka aiko annabi Musa kuma ya ja hankalin mutanensa wa zakirhum bi ayyamillah ka gargaɗe su ka tuna musu ranakun Allah ayyamul wahi ranakun Allah ne ake nufi da ranakun Allah malamai tafsiri sun tattauna game da abin da ake nufi da ranakun Allah gabanin abin da malamai tafsiri suka ce hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim daga ubay ibn ka'ab radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu bainama Musa alaihi salam fi qawlihi yuzakkiruhum bi ayyamillah wata rana annabi Musa alaihi salam yana tsakankanin mutanensa yana tuna musu yana jan hankalinsu da ranakun Allah sai ce wa ayyamun lahi na amakuhu wa bala'u ranakun Allah kuma su ne ni'imominsa da kuma jarabawar masifunsa ni'imominsa da wasifunsa da yake tsora wa bayansa waɗanda sun ce cewa ayyamun wani ina an danganta ni'imomin Allah da kuma masifun da yake hukunta wa bayansa da ranakunsa kasancewar duk abin da zai faru na ni'ima ko duk abin da zai faru na musiba a cikin wata rana ne cikin ranaku yake faruwa da haka ka sai musu ayyamu amma duk da Allah shi ke kawo kasar su da aka dingina kuma ranakun zuwa ga Allah aka ce ayyamu ba wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi tad'u duk wata hikima da kuka ga tare da ku daga Allah sannan idan masifa ta same kuma cuta da sharri da damuwa ya zama gare shi kuke komawa domin shi ya kaddara shi ya hukunta kuma ba mai yaya hukunta shi da haka ko ni'ima ko cutar ba abin da yake faruwa face a cikin ranakun da Allah madaukakin sarki ne ya halitta shi ya kaddara su ya tsara ya hukunta abin da faru da haka maimakon a ambaci imomi da masifi ya aka ambaci ranaku kuma aka jingina wa Allah madaukakin sarki ranaku saboda ba abin da yake faruwa da ba kaddara su bane ba wa zakkiru bi ayyamillah ka tunatar da su ranakun Allah ranakun Allah kamar yadda muka karanta yanzu malamai tafsiri duka sun tafi akan cewa ranakun Allah ya haɗa da ranakun da ni'ima ta sauka a gare su da kuma ranakun da masifa ta sauka a gare su ko da wasu al'ummomi da su dukkan wannan kuma abin tunawa dukkan wannan abin tunawa babu ko shakka banu isra'ila mutanen annabi Musa alaihi salatu wa salam Allah madaukakin sarki ya musu ni'imomi masu tarin yawa wanda ya kai a tuna da su cewa Allah ya musu goma eh, ya kai a tunatar da su Allah ya musu ni'ima cikin suratul baqara cikin suratul a'rafi da wasu ayoyi a cikin wasu surori Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin irin tsawaniya in ya yi a ce masa ɗawainiya da Allah madaukakin sarki wa banu Isra'ila ya musu gata a bayan sun samu kansu a cikin masifa iri-iri ƙarƙashin mulkin Fir'auna amma Allah ya musu gata ba irin hidima da ba a yi musu ba domin su zama mutane su ma musu kafa a ban kasa wa nuridu annahunna ala alladhina suqifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan ونجعله الوارثين ونجعله له في الارض ونجعل عون وجود المسلمين ما قدمنا الله تعالى da waɗanda aka rafa da su a ban ƙasa aka hana su sakat su ne banu Isra'ila Allah ta ce mun so mu yi su baiwa wanda ta ala su a immatar kuma musamman jagorori nan da wasu zama su ne shugabanni wanda da ala humul wadafi Allah ce kuma mun so mu mayar da su su ne masu gadan wannan mulkin ne masu gadan garuruwan ne masu gadan wato dukkan abubuwan da da fir'auna yake alfahari za su zo su gaje wajen wani masu da lahun fil ardi yace kuma mun so mu tabbatar da su a ban ƙasa ya zama mun da su kawai a bi wa zuriyar fir'auna wa hamana wa junudahuma mu kuma nuna wa fir'auna da hamana da sauran rundunarsu ma kano ya tsaro abin da suke gudu sai ya same su haka Allah ya daukan ma kansa haka Allah madaukakin sarki ya dora wa kansa cewa sun yayi wa banu Isra'ila wannan gata wani wuri Allah wa min ku tuna fa lokacin da muka tseratar da ku daga sharrin fir'auna da mutanensa waɗanda suke dangana muku mummunar azaba suna yanka ‘ya'yayenku maza suna kashe su suna barin ‘ya'yayenku mata a raye suna muku irin wannan muka tsallakar da ku muka halakar da su wa na duk mulbahara fa an jainakum wa azhaqna ala fir'auna wa antum Allah ya ce ku tuna lokacin da muka tsaga kogi da ku kuka ratsa kuka ce fa an jaina ku muka tsallakar da ku wa azrafna ala fir'auna fir'auna kuma da jama'arsa Allah ya ce muka dilluyar da su muka nutsar da su muka ninkayar da su a cikin ruwa wa antum tanzurun Allah ya ce kuma kuna gani a haka kuma kuna gani sannan Allah wadda kuke sarki yake وإذ قعدنا منا أربعين ليلة فاتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك yake Musa da Musa akwai kuma ya na kwana arba'in ta wannan da ya bar ku kuka kama ɗan maraƙi kuna bauta wannan laifi ya yi Allah wadda cikin sarki ya kushi da ku amma Allah yake ma a kauna anku muka ce muku aka tura daga yadda aka tsaya Allah yake wa zallalna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna was-salwa kulu ma kulu min tayyibati mara razaqnakum Allah ta'ala yake mu da muka saukar muku da muka muka kirkiri girgije ba mai ruwa ba na inuwa muka yi muku gajimaye da girajidai na inuwa saboda yi muku inuwa mu hutar da su daga zafin rana sannan kuma muka saukar muku da mati mai zafi na zuma sannan kuma da naman tsuntsaye gashashe gudun tsayi ba su mara zafi na ku kuna yada kuna ci kuna lasa ba mu yi muku Allah mun muku haka a banu Isra'ila a wani wuri Allah ta'ala ya cika alƙawarinsa da yake za su gaji ƙasa ya gadar musu yake wa awrabnal ardal wa awrabnal ardal alladhina tuqifu fil ardi wa awrabnal arda na أرى Aini masa Ya zo da shiga. da shi ya musu bayan an da su a barkasa ya gadar musu da wannan ƙasa kuma Allah maɗaukakin sarki yawa ya yi su bai sanya su ne kuma ya zo ne da Fir'auna ya hallakar da su ya kuma rushe gine-ginen da bayan daya Allah ya bari su da wannan da da haka da Allah subhanahu wa ta'ala yake da annabi Musa mudakkirhum bi ayyamillah ka tuna musu ranakun Allah wato ka tuna musu lokacin da Allah ya musu rana ka tuna musu lokutan da Allah ya musu hikima ka tuna musu da Allah ya ba su Yadda hikima da aka yi musu dauriya da aka yi su yake ka tuna musu wannan da littafin ta kusa da kuma da kuma ka sani abubuwa da ake kuma ka tuna musu wani wanda aka yi sannan idan su kuma domin da aka da wato kwanaki ko ranaku na musiba ta iya cewa wannan kuma ka tuna musu ranakun Allah waɗanda ya kama kafirai kafirai waɗanda suka tangare daga tafarkinsa da irin azabar azaba kuma sun yi ne makulan a hannuna da zarfe ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من كسفنا به الأرض ومنهم من أخذنا وما كان الله يظلمهم كاد بنا نكون أوقف أنفع لأن لا يجب أن تنزلوا Allah ta'ala ya ce duk kowanne irin gangararru na mutane Allah ta'ala ya ce mun kama su da irin laifinsu daga cikin su akwai suka buɗe kasa su da fada daga cikin su akwai wanda tsawa ta hana kasa su daga cikin su akwai wanda akwai wanda duka duka da su cikin wanda akwai wanda da dami ومنهم من تفسد الأرض والدمر بشر تساسك الرائع ومنهم من أخذت الصيحة أقول أن الآوات تستفيد تسك حلها ومنهم من خصصنا به الأرض من أخبرنا شيء ما هو الدمر حلكا دشيد الدروع توسع على المتعلم to Allah subhanahu wa ta'ala كل شيء rahmatu da ranakun ni'ima da ranakun masifa duka waɗannan ranakun ababen suna duk wanda zai ina ni'imomin Allah to zai ci gaba da yin Allah gaskiya duk wanda zai kina azabar Allah ko ba a kan ba a kan wani sa izinaci da wa'azi to zai tsoron Allah zai gyara rayuwarsa zai tattalin da ruwa da Allah to shi ne amfanin kina ranakun Allah in za ka tuna ranakun Allah ko a kan ko a kan waninka to za ka rika tafiya kana takafan ka ba za ka rika garaje a cikin rayuwa ba to shi sa ake da kirhu bi Allah da wannan bai ta aika akan banu Isra'ila kaɗai ba cewa ka tuna musu ranakun Allah a'a ai sun bai cikin alqur'ani mu ma ya tafi a tuna mana ranakun Allah mu ma ranakun Allah mun ababen tunawa ne a gare Allah ba da madaukakin sarki ya mana jimomi kamar yadda kuma akwai masusu iri iri wanda wasu ba namu bane labarin da ba wasu kuma namu to sai mu kisa cewa lalle Allah ya mu gobe masa kan ni'imominsa da ya yi mana sannan Allah madaukakin sarki ya tantance mu yi haƙuri da shi akan bala'o'insa da musulmansa da wannan ne ake cin jarabawa kenan ni'ima daga Allah ne musiba ma daga Allah ne kisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li amri inna amrahu kulluhu khair in asabahu sarra shakara fa kana khairan wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amarin mu'mini akwai ban mamaki domin shi duk lamarin da ko kuma ya faɗi sha idan alheri ya sami ta ko godiya sai zama ƙarin alheri a gare shi idan shi da ya hakuri sai sharri ya zama alheri a gare shi amma ba wanda yake a haka domin a ɗabi'a idan ya samu alheri man tare da yawan da alheri a ɗabi'a ta kuma ta shi to wannan yake ya shiga a kwasa amma mutum idan ya samu alheri da wace ke Allah sai ya godiya shi kuma Allah zai da masa domin da idan ba idan wasifa ta samu sai ya hakuri sai ya dangane ko ba Allah shi kuma Allah sai da bawa ya dawo zuwa gare shi sai kuma ya mayar da wannan shi ya zama alheri sai ya zama mai shi gaba da cikin alheri yake a kowane irin yanayi Allah ta'ala ya ce bi da fi da ayatun kullu sabara shi amma ba da limomin Allah da kuma tunawa da masu Allah suna zama ayoyi ne da masu juriya masu yawan juriya wanda ba shi da juriya ba ya iya tuna masifar jiya a shekarar jiya masifar da yake cikin da ke ko ba ya iya tuna tarihin masifa wanda Allah yi ne ne da ya kanta wanda aka yi zai taimaka wa ya ƙara haƙuri ya ƙara zuciya me yasa Allah madaukakin sarki yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam labarin annabawa da al'ummomi saboda ya nuna masa duk wani da yake cikin sa duk tashin hankalin da yake cikin sa to ya cewa an yi irin wannan a baya. Mutum ma waɗancan ke ko uwarsa sun jure sun haƙura. wannan zai rage maka in za ka tuna masifar wani ko za ka tuna masifar baya to wannan zai taimake ka ka ga sauƙin wacce kake ciki amma in ka tuna masifar jiya da shekaran jiya ba wanda kake ciki kaɗai kake dubawa ko ba za ka taɓa hakuri da wacce kake ciki ba jama'a an gani ko irin mutum mai ɗan ƙananan shekaru an ga mu ke musifu ai kala kala mun ga musifu mun ga mutuntun ba ma bamai mutuntun ne ke yanke mutuntun bin gidajen manya ana kashe su sai bayan da ana ɗauki ana ɗauki ta daban a kasuwa ta daban a masallaci ta daban a banki kun ga masifar kwaro bai ta ce ba kalli ku ba kun ga wanda mai yawan wajen amma sun yi kamar ba to amma masifar tsada tana da ba za ta nufi ba in kana kukan tsada kamar ba ta taɓa ganin masifa ba yanzu ka tuna wata masifa ta rufe maka wannan ba ba za ka tuna wata masifa da ka shiga ko wani ta ya shiga ta sa ka samu sauki kan wannan wanda kake gani yanzu ba wallahi in ba ka iya kina ranakun Allah ba to ba za ka iya haƙuri da Allah ba amma in za ka iya kina ranakun Allah in wasiƙa ce ka ci wa wasiƙa suka shuke to za ka ji sun fi a kawai sannan ni'imomin Allah idan za ka tuna ni'imomin Allah to za ka ci gaba da yi maka godiya domin in yau kana ganin bai maka ba aiki ta aiki ta in ka tana bakin cikin ba tsara ko ka manta wata rana kana manta ka samu ina kana bakin cikin baka da lafiya ka manta wani ya lafiya da kallo kana kawai wala ka ka yi gudu ka ka manta da lafiyar da Allah ya maka to yanzu ba za ka tuna abin da ya yi maka a baya ka gode maka kuma ni'imomi yawan ya ba ka tuna ranakun Allah na masu juriya ne shi sa a dace ne da ayatin da kulle sabba ne shigo sai da juriya sai an ce sabba wato mai tsananin haƙuri sabi mai haƙuri sabba mai tsananin juriya mai tsananin haƙuri shi ba su mubalaka shakur ma su zaɓi ta mubalaka mai yi godiya shakur mai yawan godiya da haka waɗanda suke cikin ranaku Allah su ne masu duniya a nan Allah yana nuna maka cewa Allah ya yi tanadi sai ya auna bayansa ta hanyar musu wani ne suke ke sun jarabawa wasu ba ta shi inda sai an jure ne tare da na su zama ayoyi sai an jure Bodi ne zuwa da godiya ne sannan da rasu suke da wata ayoyi. Ta ga wanda haƙurinsa bai kai duniya ba ba zai iya amfani da ranakun Allah ya kansa kawar ba. Wata godiyarsa ba ta kai godiya ba ba zai iya tunkinin ranakun Allah su zama ya masa izinin an da muna ƙara yin Allah godiya ba. Jama'a an gani? Allah madaukakin sarki ya ce. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون إذ أنجاكم من آل فرعون يكرمونه سوء العذاب يكرمونه سوء العذاب ويسبحون أبناءكم ويذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم من ربكم عظيم وجل تعالى يقول وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ قال موسى لقومه إن لوكة da وبلغوا الأمة فياوى الأمة لوكة موسى النبي صلى الله عليه وسلم يجي لقومه ga mutanen sa ko kuma ne da mutum da nima Allah ba in an jakun min ali fir'auna tarihin da lokacin da Allah ya kubutar da ku daga fir'auna da mutanensa ya kubutar da ku daga mutanen fir'auna daga sharrin mutanen fir'auna ya sumu da kun su al'adabi lokacin da suke ɗanɗana muku mummunar azaba abu na abna'akum kuma suna da ƴaƴayen ku maza wa inna nisa'akum kuma suna rayar da ƴaƴayen ku mata ma'ana suna barin su a raye wa fi zalikum cikin wancanen ku cikin wannan abin da ya same ku bala'u ya farbi kuma abin akwai jarrabawa da wasifa mai girma da ubangiji annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tunatar da mutanensa ranakun Allah daga cikin ranakun Allah annabi Musa ya ce ku tuna nima Allah a ku kuma ni'imar Allah ya kuma ku Isra'ila ku tuna ni'imar Allah a tuna ni'imar Allah tana taimakawa mai tunawa idan mai yawan godiya duk wanda baya san Allah ya mutunci kuma kullum Allah ya su yi maka kullum Allah ya su yi maka ɗawainiya da hikima ya yi muni kamar ta da wanda kullum yake gina ya yi muni ka share wanda kullum yana su yi maka ɗawainiya abin da yake sifa a kan da mutunci da sanin ya kamata shi da dukkan wanda yake sanin da kai to kai ma ka san da shi duk wanda yake cikin hidimarka to kana cikin hidimarka ta haɗa cikin Allah akan bayan ka an wani domin Allah bai mata da kai ba saboda baya mantuwa daga cikin ni'imomin Allah nan da ake ni'imatan ba ni'imar Allah nan in ka ko da fasara ta ce ni'imomin Allah saboda ni'ima ana mutsaki amma da aka dingina shi zuwa ga Allah ta kai ni'mat Allah sai da mufrad mudaf duk lokacin da kuma aka dingina mufradi to yana ba da hali na umuri ka'ida ce usuliyya al-mufrad mudaf ya umma mufradi mudaf yana ba da hukunci na umuri da haka wannan ni'ima in ta ko ka fasara da ni'imomi domin abin da take وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم Ina ku lokacin da Musa ya ce da mutanen ku cire ni'imomin Allah a ku cire ni'imomin Allah a daga cikin ni'imomin in an jira ku min al-fir'auna lokacin da Allah ya kubutar da ku daga mutanen fir'auna Aru fir'auna ana nufin mutanensa amma duk wanda aka danganta shi zuwa ga alaye to yana cikin alaye ya ga fir'auna yana cikin ma'anar alaye da aka ce alu fir'auna da sunan sa ya fito to ya koma cikin alu da aka fir'auna da mutane Allah ta'ala ya kubutar da ku daga sharrin fir'auna da mutanensa ya tsoro ku kuntu al'azab lokacin da suke ɗanɗana musu mummunar azab ويذبحون أبناءهم suna yankin ‘ya'yan kumata, wani tsarin da nisa suna barin ‘ya'yan kumata a raye. A nan, kuma da nan kafin suka ce, ya su muka su al'adabi suna ɗanɗana muku mummunar azaba. Wani zabbi'una da aka zo da wawo ya nuna cewa mummunar azabar daban yayyan da ƴaƴa ma da ba amma a wani wuri an ce wawo kamar sun rubuta wa inna jannatun min ya fir'auna yasuduna su'a al'adabi yudabbihuna abna'ahum kaga zahirin ma'anar da ke suratul ba'a shine ku tuna lokacin da muka kubutar da ku da fir'auna da mutanensa suna ɗanɗana muku mummunar azaba suna yanyan ƴaƴayen maza suna bai ƴaƴayen mata a yi. kaga ke da zai zama yanyan ƴaƴaye maza da bai ƴaƴa mata a yi fassara ce ta ta suna suna ɗanɗana muku mummunar azaba suna yanyan ƴaƴayen kaga ke da kamar mummunar azabar shi ne yanyan ƴaƴayen a nan kuma sai Allah ya wasu sarki sai bambanta suna tantana musu mummunar azaba wani yadda na abu da kusan suna yin da ya yi da mummunar azaba da farko da ya yi da to idan haka ne zai nuna musu na hasa a can bakara wannan ma'anar ita ce ta ke take aiki mummunar azaba da ake tantana musu daban bautatar da su da aka ta ƙabilanci أن تقدر تذكر المطلق أن تحت وصل قوة إيه تأكيد أشجنة وصل قوة إيه الدعماء أشجنة وأن يمنون كان يمكن تسامتا فأشي بعض كل شك حالي من الأساس اللي يحتاج يمنون على da aiki da wahala domin asalin asawar suka ce shi ne a taklifu bil amal sha shi a da mutum aikin da zai duk shi da wasu shi shi ne a san samun ya so ai kullum in kan sama ku amala da shukku alai ya ɗora masa aikin da zai masa wahala da haka aikin wahala ka tuna duk wani irin aiki na wahala ka buga misalinka ka ɗaura mutum da ba wuya an musu to kaga su al'ada daban yadda da ya kare shi ma wani salo ya rashin mutunci Allah madaukakin sarki ce inna fir'auna ala kaza wa ja'ala ahlaha shi'a يستغفر طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المسلمين. الله يقول ليس الأمر يعني كذا ya yi ɗagawa a ban kuma ya sanya mutane a ban ƙasa kaskantattu kuma ya kawo da su ƙungiya ƙungiya ƙabila ƙabila an ware wasu ƙabila su gaba ɗaya an washe su an mayar da su su ne wahalar lokaci su ne bayan kaskantattu a kai Allah ta ala ke lalle fir'auna yana cikin ma'anaka ba ne yake wani yuzu annahum la'ala alladhina futihu mun kuma mun shirya sai waɗannan kaskantattun da aka kaskantar da su sai mun mutu baiwa wani da ala mun aɗin mata Allah ta'ala ya ce mun yi da iya mun mata sun jagorori wani da ala mun da shi Allah ya ce mun wani da sun sun da sun jira wani da na rukun arziki Allah ce kuma mun yi nufin cikin su a da su a bai kasa sun ake shi ونريد فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون kuma sai nuna auna da hamana da duk sauran masu kiyaye su shi da ta ake a hudu da suke tsoron da ya faru shi saboda ba ya sa fir'auna fatawa cewa za a yi wani namiji a hannunsa ne mulki da zai kai kuma daga cikin banu isra'ila wannan namiji ne wannan tsari ne da hankalin fir'auna da haka ya saka kafar wando da duk wani namiji da za a haifa shi da zarar an haifi namiji to ya shi da da zarar an haifi namiji a garin yanka shi da saboda ya guje wannan masifar da aka ce za ta same shi to shi ta ala ce abin da suke gudu sai ne na abin da suke gudu sai ne na wasu ya yi Allah ya ce zai yi wani tsibirai wa kayan Jama'a nan za ka halin da balo da suka samu kansu na ƙasƙanci da wa'anda rayuwa. To wannan tsari shi ne su alaƙa. Mummunar azaba da fir'auna jama'a da suke gana su, wasu da ta su. Sannan kuma, wai zabbe ƙona abu na abu. Kuma bugu da tsari. in dai an haifi ɗan namiji a duniyar baro Isra'ila kuma sadawa yanka shi a rai. Sun a rasa na kana ce wani farki nuna auna suna karkashe ya ɗaya wata. Ba ta bari jariri ya yanka shi. To wannan ma kuma sun faci. Wa yin ta nuna nisa a kuma suna bari ya ɗaya ku mata a rayu. yanzu ana abin tambaya an ce an kusa ni'ima an kubutar da su daga shirin aure da mutanensa wanda suke yawon musu mummunan azaba suna yanyanka ƴaƴayensu suna barin mata yau a raye yanzu shi barin mata matayen a raye abin tambayar ana shi ne shi ɗin ma azaba ne barin matayen a ƴaƴansu mata a raye shi ma azaba ne shi ma cin mutunci ne shi ma cin zarafin ne wani da wani bai kowa ya bai kan wata amsa ta ba kawo suna muku mummunan adab suna kan ƴaƴan ku maza amma suna bari ƴaƴa mata shi ma azabar ne amsa shi azabar bari ƴaƴa mata azabar ta yaya Al-Qur'an da Sunna. Ku duba yadda Allah ta yi. Wa yuzabbiquna abna'ahu. Suna da ƴaƴan abna abna da ibi. Ƴaƴa maza abna. Kaga ibi ya haɗa yaro ƙarami da babba. A gani wa ta ayyuna nisa nisa suna basu mataye a raye shin jarirai mata ana so nisa an da yi يرحمه رحمه a cikin tafsirin sa yake bisa al'adar larabawa ba su cika cewa ƙananan yara mata ba su cika kiransu da nisa ba. Kun ga maimakon a ce tun da an zo da lafazin abuna a ɓangaren maza ɓangaren mata ake bana sai ba a ce bana wani zabbi'una abuna a kun sai ba a ce wani sahiyuna bana sai ba wani ta ce ne ta a ne cikin haka ita ce amsar tambayar ta kenan suna kashe ƴaƴa maza tun suna ƙanana duka da san da aka haife su suna bane kaya mata lokacin da aka haife su amma ba burinsu ba burinsu an yi ba akan jariran nan mata burinsu su zama mata su ci amfani da su shi sa a nan sai aka ce nisa saboda an bata su tunani ne don su zama mata waɗanda za a amfana da su za a sa su za a sa su za a sa su jiki za a riga kwanciya da su a sa su karuwanci suna neman kuɗi duk amfani da za a ci a jikin ƙyamata bayan ta zama ƙyamace da irin da yasa aka bar da tsirani kenan to shi sa Allah bai mutu da ya zo da kalmar rayarwar sai ya zo da kalmar nisa don nuna maka cewa ana rayar da su ne don a ci amfanin su to idan an ce bana abinda saƙon da zai fito ba a cikin lafazin bana inda bana aka ce to sai ya zama wato kenan karramawa ne sai ya zama darajawa ne in an ba su sunan amma in sun lafazin nisa to sai saƙon ya fito an ba su ne don su zama mata a ci amfanin su wanda wannan su ma cikin alama ne da karkashi bayan ta zama ruwa shi kenan a dinga amfani da su a dinga amfani da masu tafa su amma yadda su bayi to kaga yana cikin yin mummunan hali da wani isra'ila suka samu kansu to shi ma azaba ita ma musulunci don haka Allah ya kubutar da ku daga sharrin fir'auna da mutanensa ba daga azaba da suke da ta kaskanci ba daga yankin da ƴaƴayen ku maza da suke suna jarirai ba daga wulaƙanta matayen ku da suke yi suna da su sarari lokacin amfani su ba da girma Allah ya kubutar da ku daga waɗannan masifu ya muku wannan girma wa fi zalikum bala'u min kuma azim Allah ta ala ya kuma cikin hakan da akwai jarrabawa da kwakwai da ku jarrabawa da su cikin hakan da to za ta ku malamai da su suka ce za ta ku yana kuma mai wato cikin hakan nan akwai jarrabawa mai girma daga ubangiji cikin mai daya wasu malamai da su suka ce cikin tsallakar da kuje cikin tsere da kuje cikin kuɓutar da kuma yi akwai jarrabawa يسأل أنجاكم من آل فرعون والطريق الدائم والنصر هو ما جرى قول الجرمان وطمع لكم تفكير في الساعة ذلك إلى الله ويسوره المصطفى هنا لا يجعلون المؤمنون الأدعاء يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك ضلال جرى بكم هذه هذا هو نفس أنت da yanka ƴaƴa da wulaƙanta mata masifa sai Allah ya ɗauko muku mai girma kun gani kan ba da ya Allah ma ya dindin hali da suka samu yanzu kamar da suka fi ba ya wuce ganin nasara da farko cewa zalikun yana komawa tsallakar wani cewa tsallakar da inda Allah ya yi kuka da ku da Allah ya yi daga sharrin fir'auna da mutanensa kuka samu yanci to fa jarrabawa ce mai girma daga wani amsa shi ne wannan ma'ai ne Allah mafarkacin sarki yakan jarrabu bawansa da nima ya masa nima don ta zama kuma jarrabawa a gare shi wannan nima to nima tana zama jarrabawa daga Allah mafarkacin sarki a wajen a wajen bayan ta ko su ta ta Allah ta Allah ce fa amman insani idan kwaje ka ta ku wakku fa akramahu wa na'ama da ku rabbi ya sama ka ga mutum idan ubangiji sai ya jarrabe shi fa akramahu ya kama ba shi ya jarrabe shi ya kama ba shi a shekarar shi ya karbo jarrabawa wa amma idan rabbi ta ku amma idan ya jarrabe su fa qadara alayhi rizqahu ya kunta ta masa arzika kaga karramawa jarabawa sannan kuma kuntatawa ma jarabawa kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitnah wa ilayhi tusharun Allah ta ce koyar da rai da tantanar mutuwa Allah yake muna jarraba ku da sharri da alheri fitnatan Allah ta ce wannan jarabawa ce da gare mu wa'inda yana turka ko kuma kai lokacin da Allah ya so da za a yi yakin Badar a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da kuma da da ba su wuce dutse ba lokacin da kafiran Makka suka samu labarin su da yankari suka rawo ta wata da shirin yaki da mutum sama da dubu uku mayaka kuma da shirin yaki da abokan hawa da kudin da kawai suka tinkari manzon Allah sallallahu alaihi sallam da jama'arsa da ba su kuce dubu ba kuma ba da shirin yaki ba ba da cikakken guzuri ba Allah ya yi cewa yaki da aka zo aka wannan yaki aka yi ɗauki ba da sai ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam da sahabbansa a cikin nasa suna murna suna murmushi suna jin daɗi abinda ba su taɓa ba ganin suke gyara musu rugu-rugu a burkushe su mutum dubu uku da makamai da su yaki amma Allah ya ba su nasara a kansu suna suna farin ciki Allah ta'ala ke faran sarfa su ruhu walakin Allah a kana ba ku ne kuka shigo ba Allah shi ya kasu ba kuma ka yaƙe su ba Allah ne ya yaƙe su وما رميت إذ رميت ولكن الله sai kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abin da ka jefa din ka je jefa amma Allah ya yi wa kana ce wa yudhi lil na bi bala Allah ya yi haka ne dan ya jirga dukkan mulai amma sai ta wadar bai da dukkan mulai amma sai ta wadar فالله إلا جذبهم في الجريمة كيف أهل سليمان عليه الصلاة والسلام lokacin da ya bukaci a kawo gadon barci bayan ya tara fadawa aljanu da mutane ya haɗa miki labarin ya zo mata gane da wannan gado na wannan barfara ya ɗaya annabi sulaiman ya ce in mulki take yi mulki ta rasu mu kuma a mulkin ba musulmai ne ta kafara ce wa yau cikin gurin da mutane قال إبليس من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين ولا تسمع الجن أنا أتي إبليس إنت لا تهدي كان كبرنا بالتعوش يمكن كيجدد الإنسان تعوش كان كبرنا يمكن أقولني قال الذي عنده علم بالكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك

Allah ya maka ne dan ya jarrabe zan yi godiya ne ko zan yi ni'ima ce Allah ya masa amma sai yake hada min fadli rabbi ya barwa Allah ne ya mun ni'ima Allah ne ya sauke mu dan yi jarrabe ya ga zan gode ko zan yi mutunci wa man shakara fa inna ma yashkuru nafsi duk mai godiya da kansa wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim wanda duk yayin mutunci kuma ubangiji na mawada shi ne ya kara shi dan haka Allah ta'ala yana jarrabawa da nema. to idan annabi muka ce zaliku fi zalikum bala'un min rabbikum azim wannan kuɗar da ku da Allah ya yi bala'i ne mai girma jarabawa ce mai girma ya muku ya za ku goge ko za ku ba to wa Allah ya muku kowace irin don ya jarraba ku za ku gode ko ba za ku gode jama'a an gani ah, idan kuka dawo ko kuka ce ya suna da kusu al'adaki zan zabbe kuna abu na abna'aku wa yastahyuna nikahum halin da suka samu kansu na ƙasƙanci da yanka ƴaƴa da wulakanta mata wannan shi ne bala'i da musibar da wannan asiri shi wannan asiri ne sun samu kansu a cikin bala'i musiba wata da girman kai Allah ma ɗaukakin sarki ya yi ma duka wasu za mu haɗa daga wannan da ba abin da ya yi a ilalarsa abin da ya yi kuma ya raka a gafarta Na salli da mu salli da zai kai ma da ayyukan ba da yi na salamu alaikum da shagar la ya yi da kuma kuma wasu kuri ko salamu kuma.